masu rike da ragaman mulki su sani amfani da wasu marasa kishin ƙasa ta fasa makamai wai da tunanin tursasa ma wani bangare mafarki ne mara ginshiki a rayuwa ta zahiri a ko'ina a duniya. Yin ma'amala da mayagu cikin gwamnati bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba a kowace gwamnati a tarihin gwamnati-gwamnati da ake na duniya. Sabuwar gwamnati ta yi la'akari da abin da Linda Thomas Greenfield, Assistant Secretary na Africa Affairs a nan Abuja ta faɗa ranar Alhamis biyar ga watan tara na alif dubu biyu da goma sha hudu a lokacin da ake buɗe zama a tsakankanin haɗin kai na Najeriya da Amurka domin ciyar da ƙasa gaba. Ta ce lokacin girman kai da gwamnati ta Najeriya take yi ko kuma yaudara wa mutanenta a sunan Boko Haram ya wuce. Idan ko ta suka ƙi jin shawararta to za a waye gari fa wannan abun ba wai kaɗai zai ƙare a yanzu ba. 'Ya'yan da suke Najeriya a nan gaba ba su da madogara. Su waɗanda suke rike da mulkin Allah kaɗai ya san yadda za su kubuta daga abubuwan da ya zama dole wa gwamnati ta yi aiki aiki da ƙwararru ba haka kawai ta ɗauko wani don ya tara mata mutane sun mata zaɓe bai cancanta ba a bashi mukamai wadda suka jimɓaci tsaro kamar ministan sha'anin 'yan sanda kamar minista irin na tsaro a yanzu ƙwararre da yake kan gudun da sauransu da sauran duk gurare da ya jimɓaci tsaro ba kawai ɗan siyasa kamar yadda muka gani yake faruwa za a yi ba to daga ranar da aka yaka an dinga tuki ana warwara kenan kamar yadda yake tafiya yanzu to bayan nan down tabbata sun sama mu duk wata gwamnati da ta kafa ta tabbata ta sama ma matasa a madogara wannan ya zama wajibi sabili da duk duniya inda kaga ana tashin tashina kashi saba'in da takwas da kika tara bisa ɗari matasa ne kuma matasan nan inda suna da abin yi ba wai kowa sai ya shiga ofis ya aiki ba ko taki aka sama wa mutane ko wuta ya zama wutan nan yana nan ko ruwa ya zama ruwan nan yana nan kowa wasu za su yi wanki wasu za su yi guga wasu za su yi noma su ciyar da kansu kamar yadda yake faru faruwa a kowane ƙasa in dai ana so a cimma buri a kuma fita daga cikin irin wannan mummunan matsala da muke ciki bayan nan bincike kan rahoton da archbishop dr stephen davis ya yi a kan matsalan da ake kira na boko haram yau ya ambato sunan alimadu sharif ya ambato sunan hijirika ya zama dole ko najeriya ta yi ko 'yan najeriya su nemi majalisar ɗinkin duniya ta yi domin ta nan ne kaɗai za a dakile hanyar da waɗansu mugaye a Najeriya za su ɓuya suna da mukamai suna kuma cutar da 'yan ƙasar nan kamar yadda muka ga aka ɗauko jirgin sama daga daga aka ce wai daga afirka ta tsakiya aka rasa kuma inda za a ajiye ta sai kano kano ɗin nan kuma daga nan aka ce eh, rosha ne a ciki na faransa ne farko faransa ta ci musu eh, ita ma rosha ta ci musu daga baya suka ce nasu ne aka ce gashi an ga alimadu sharif ya je ya ce wai a sake jirgi daga baya dai a yadda nake maganan nan jirgin ne ya zo ya tafi so so yaushe a ƙasa kamar Najeriya za a ce ana a ce kuma ƙasa za ta zauna lafiya. Bayan nan ina faɗa ya zama dole a yi tankaɗe da reraya a kan jami'an tsaro